Thank you. jiya tun da ba gudu kallo da ka dan tabo ni zan kullo ba da laifin ka masoyi na idan ya toshe ah, ya toshe Yeah, da soyayyar ki nake numfashi kin zame mini na kin mini komai kin hana na ji kunya